الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم سنته إلى مجد البيان السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da 23 ga watan al shekara ta bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 21 ga watan biyu shekara ta 2006 miladiya darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen suratul naba yau kuma za mu tashi farkon suratul nazi'at suratul nazi'at sura ce makkiya wa hiya 46 aya tana kunshe da ayoyi 46 wa mawdu'uha ar-ra'is الزجر عن الإقدام بالجراءة على تكذيب آيات الله babban abin da surar suke karanta suwa, wato razana don dangane da mutum ya yi ƙoƙarin taurin kai da jajircewa don ƙaryata ayoyin alkur'ani wasu dirajin lahi man ya fa'alu zalik da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ke yi wa mutum ta lalale kaman ke in ya aikata haka ba wai zaran mutum ya ƙaryata ayoyi ba ubangiji ke kama shi da azaba duk da yana da iko kan haka amma sai masa ta lalale kaman ke ويأخذه بالقوة التي لا يطاق التخلص عنها sai ya rike shi da karfin da ba a samun ikon kubutuwa daga wannan karfi fatan mu ubangiji ta ala ya ba mu ikon fahimtar ayoyin da dade kuma ba mu ikon aiki da mai Allah والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة باي بسم الله وبنجد تعالى آتي غرقا طاتي نشطا والسابحات سبها فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا ayoyi guda biyar a jere da juna dukkan su suna dauke da siffofin da an shafe masu siffar domin idan an ce annazi'at waɗanda suke zare rai ko kuma annazi'at waɗanda suke tafiya daga wuri zuwa wuri duk yana ɗaukar wannan ma'ana domin daga naza'a yanzu lokacin da mala'ika ya zare rai za a ce naza'a yanzu idan yana zarewa haka akan ce na za'a fulanun ila tsari wani ya karkata zuwa ga kasar ma'ana ya koma garinsu bayan ya kai ya komo wajen wata harka ko ta kasuwanci ko ta wani abu daban da haka dai annazu na ɗauka ma'anan zari abu sannan yana ɗauka ma'anan komawa daga wani waje zuwa wani wuri din kamar yadda annati sati abin da yake nufi kulla abu amma kullawa ta a hankali ba tare da ɗaurewa da ƙarfi ba sannan lafazin annashi safi din yana ɗaukar ma'anan kwance kullun da aka riga aka yi da aka yi da an ce wannan shi na iya ɗaukar ma'anan waɗanda suke kwance wani abu cikin sauƙi najfan wanda ya kai matuƙa wajen sauƙi kamar yadda asfabi hasi daga sabaha yasbahu ne lafazin sabaha yana ɗaukar ma'anar yin iyo ko ninkaya a cikin ruwa akan ce sabaha yasbahu sai zanto masdarin kalmar sibahatan wato ninkaya ke. sannan lafazin sabaha yana ɗaukar ma'anan asabhu wanda asabhu shine alfaraz sannan asabhu yana nufin al-istigalu bi shay shigaltuwa da wani abu da haka wasabihat da masu kaiwa da komowa sabahan matukar kaiwa da komowa kamar yadda mutum ke yin ninkaya a cikin ruwa ko iyo a cikin ruwa ayyukan kai ne ya komo daga wannan wuri zuwa wannan wuri ko daga gaba zuwa tsakiya sannan daga tsakiya kuma ya dawo gaba kaga as-sabihat masu kaiwa da komowa ko da ko ba ta cikin ruwa din ba kamar yadda al-mudabbirat wato fasabiqati yana dauka ma'anan masu tsere sabukan waɗanda suke kai matuƙa wajen yin tsere kamar yadda al-mudabbirati waɗanda suke gudanar da lamurra da aka dora masa nauyin gudanarwa amran wato al'amari din to a nan kasancewar kamar yadda nace annabi'at da annabitat da as da as da al-mudabbirat dukkanin su sifa ne to da haka sai malamai suka yi sabani dangane da wane ne ma'abucin siffar wanda ya kamata a kaddara shi domin kenan za a kaddara mai ma'abucin sifa don da as-sabihati ba suna bane ba haka annabi'ati ba suna bane kamar yadda wajen azzani ko azzaniya azzaniyatu wazzani kaga duk wannan menene sifa ce babu suna ba suna ne na wani ba sannan kuma as-sariqu was sariqa da as-sariqu da kuma as sariqa su ma menene sifa ne kenan akwai ma ma'abucin sifar da ya kamata a kaddara wajen azzani wa zani kowa ya san cewa da an ce azzani ana nufin ar-rajulu zani kamar yadda azzani ta kuma me al-mar'atu zaniyatu domin la ya ta'atta zina illa min bani adam aw min man huwa fi hukmi bani adam kal jin ba inda za a ce zina sai in dan adam ne ko kuma wanda hukuncin sa da dan adam kamar ne aljan amma rago da rago ba za a ce musu azzani azzaniyatu wazzani ba ina fata an fahimta tauri da akuya ba za a ce musu azzani azzaniyatu wazzani ba kaga kenan azzani sifat wannan sifa din ba ta gaskatuwa sai ga ɗa namiji kamar yadda azzani to ba ta gaskatuwa sai akan mai ya mace ta banu adam to kuma haka as-sariqu was-sariqatu na kawo wancan da in kusanto muku da wannan to anan me za mu me za wane ne ma'abucin sifar to shine malamai suka yi sabanin tafsiri wadan suka ce annabi'at abinda ake nufi tawaiful mala'ikatin nabi'at ina rantsuwa da tawagogin mala'iku annabi'at waɗanda suke zare rai garkan kuma suke kaiwa matuƙa wajen zaro ne daga cikin dan adam wato kenan yayin karɓar ran ɗan adam ɗin da yake kafiri ina fata an fahimta sai zanto annashitat haka dai tawaiful mala'ikatu nashitat tawaga ta mala'iku waɗanda suke kwance rai nasdan cikin ruwan sanyi a hankali wato kenan wajen zare ran mummuni kamar yadda as-sabihat ana nufin da tawaiful mala'ikatu as-sabihat tawagogi na mala'iku masu kaiwa su komo tsakanin sama da ƙasa ina fata mu fahimta ubangiji zai aiko su zo su yi kaza sannan kuma su je su bada bayanin sun yi kaza maza Allah ya faɗa mana cewa ita aka ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil da wa mala'ikatun bin-nahar mala'iku suna musayar aiki zuwa gare su dare da rana a lokutan sallar asubahi da kuma sallar la'asar mala'iku da suka sauka lokacin sallar asuba ba za su koma da Allah ba sama sai lokacin sallar la'asar waɗanda suka sauka lokacin sallar asar za su kwana tare da mu ba za su koma wajen ubangiji ba sai lokacin wato ainihin sallar asubahi kenan kaga shine a taaqub wannan su tafi waɗannan ta mai gurbin su kaga anan gurin lokacin da suka tafi ai as ne lokacin da suka suke dawowa kuma dai sun zo ne as-sabihat kaga dai tawa'if na mala'iku kenan tawaga tawaga ta mala'iku waɗanda suke kaiwa su komo daga sama zuwa ƙasa ko a sararin samaniya ɗin daga nan zuwa can wato ainihin da isar da sakon ubangiji game da almudabbirat duk dai ana nufin su domin yana daga cikin at-tadbir da mala'iku suke yi sukan zo su karɓi rai idan an yi umarnin karɓar rai din sukan zo su busa rai kuma idan an yi umarnin ayi abu tare yursalu ilayhi al-malak bayan hubu bihi ruh fa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa takira aw sa'id haka rubuta ayyukan mu suke idan mun yi aiki duk wannan fal mudabbirat zartar da wani amuran lamari da ubangiji ya umarnin a zartar da shi gudanar da wani lamari a tadbir gudanarwa kenan gudanarwa amuran game da wani lamari da ubangiji yake ayi ko dai rubuta ayyukan mutane wato ayyukan masu kyau ko marasa kyau rubuta maganganun mutane masu kyau ko marasa kyau busa rai karɓar rai hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatku rusuluna wa hum la yufarritun sun ruddu ila wa lahu al-haq ina fata mun fahimta wato kaga sun to as-sabiqat ko masu rige tunda lokacin da Allah ya ce ku yi kaza kowa yana kokarin ya riga dan uwansa barkasuwa amara haka mana shi domin kafar su shine la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun as-sabiqatu ma sirri sabqan kin rige sai ya zanto nan gurin gaba ɗaya mala'iku kenan Allah ke rantsuwa da Allah ya rantsa da mala'ikun da ke karbar ran kafiri Allah ya rantsa da mala'ikun da ke karbar ran mu'mini Allah ya rantsa da mala'ikun da suke kaiwa su komowa yayin da aka aike su don yin wani abu Allah ya rantse da mala'ikun da suke rage da juna wajen aikata aiki na alkhairi ko zartar da umarnin Allah Allah ya rantse da mala'ikun da suke zartar da abin da aka ce ku yi ina fata an fahimta wannan sai ne daga cikin zantuka na malamai kan cewa wato al-mawsuf din da fawaid ne min al-mala'ika tawagogi na mala'ika waɗansu malaman suka fassara su da taurari ake ne a cikin dukkanin ayoyi ina fata an fahimta suka ce annabi'at tauraro kenan zarkan wato irin tauraro da suke tashi daga gabas yau yamma ko daga yamma su gabas annashifa haka dai su ma taurari domin lafazin annashaf ina fata an fahimta da annashtu a cikin larabci na nufin rashin zama wuri guda da haka ko da sa lokacin da yake tashin balaga irin wanda a hausa ake cewa dan bana bakwai ake kiransa taurin nasir saboda baya zama a garke daya daga wannan garke sai ya tafi daga nan zuwa kura ya bota budurwar saniya tashi don saboda lokacin yana cikin tashin balaga sai a ce masa nashi saboda ba ya zama wuri guda to kaga anan gurin tauraro a sama su ba wai a kafa suke ba ko da idan kana ganin a tsaye suke a'a ba dukkan su ne suke tsaye ba akwai masu kaiwa da komowa a koma yin sama da kasa kuma ba mai yawa adadin mulamalai masu yawa cikin dare su je su dawo su kai su koma kaga mun annabi da suke ina fata an fahimta da haka kenan sai zanto al-mawsuf dan adam shine ne an-nujum an-nujum an-nazi'at wan-nujum an-nashitat wan-nujum as-sabihati tabara ila akhirih as-sabiqat kuma suna rige dai a sama da wadansu malaman tafsirin suka ce rabi na ayoyin suna nufin mala'iku rabi daga cikin su kuma suna nufin me taurari to in ma an ce mala'iku gaba ɗaya ake nufi ko yan an ce tauraro gaba ɗaya ake nufi ko wani bangare na ayoyin suna nufin tauraro wani bangare na ayoyin suna nufin mala'ika duk dai abin da wannan ke nunawa ubangiji ta ala yana da ikon ya da duk abin da yake son ya rantsa yana rantsuwa da mala'iku yana rantsuwa da tauraro a sama yana rantsuwa da dare yana rantsuwa da rana irin yadda kuma Allah ya rantsa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahu ina rantsuwa da rayuwarka lalle kafirai suna cikin dimuwa suna cikin magagi na kafirci to kaga nan rantsewar Allah ga abu na nuna muhimmancin abu duk abin da Allah ya rantsa da shi to lalle yana da muhimmanci to rantsuwa da abu daban sai kuma rantsuwa dan abu lokacin da ka rantsa yayi zaka rantsa ne dan tabbatar da kaza wallahi zan yi kaza ko wallahi ba zan yi kaza ko dan tabbatarwa ko dan me ko dan korewa to anan ubangiji ta ala ya rantsa ya rantsa dan tabbatarwa dan tabbatar da cewa kiyama za ta yi to wannan abin da aka rantse dan shi shine ake kira jawabul qasami wato dalilin da yasa aka yi rantsuwa da wan nazi'ati zarqa wan nasifati nasfa was sabihati sabaha fas sabiqati sabqan fal mudabbarati amran innakum lamab'uthuna ka kaddara ki haka lalle ku za a tafi ku gobe kiyama an gane ku za a tace ku yauce matar tarjufu rajifa a ranan da wato mai girgiza za ta yi girgiza wato mai girgiza ana ana nufin busa ta farko da za a yi wadda kowa zai mutu ba'uhar radifa mai biye da ita kuma za ta biyo bayanta mai biye da ita ita ce busa ta biyu busa ta farko ita ce arrajifa busa ta biyu ita ce arradifa qulubun yawma idhin wajifa qulubun waɗansu zukata yau mai izin a wannan yini wajifatun a cike suke da jin tsoro da firgici absaruha khashi'a gannansu khashi'atun sun sassauta su wato mutum baya iya daga ido ya kalli saboda firgici saboda lazani wato da gani idanun mutane kaga idanu na alamar alamar masu karaya wato kowa ya karaya ya firgita ya tsorata yana cikin tashin hankali shine ma'anar absaruha khashi'a an bayyana ku to a take dai wannan shine amma gobe abin da malai ya faɗa ce wannan bi'ati aka sama Allahu bil mala'ikati allati a arwahul kuffar Allah ya rantsa da mala'ikun da suke zare dan kafirai min aqsa ajsadihim domin garkan na nufin gale ko ina da ko ina wato kenan rai lokacin da za a zare shi daga cikin kafiri rai din yakan yi kokarin tarwatsewa ya baje ya shiga kowane sako ta yadda sai an tatso shi gaba daya ba wai ɗaya yake tsayawa ba wato kenan tun daga kan tsinin dan yatsa za a rika matso dan adam dan yatsa gaba da dan yatsa hannu har a zo kan mahudar gashin kansa dan ta tsore din shine zarkan din wanda za a ga mai ko ina wajen zaro rai a cikin ko ina a sa sai ya ji babu daɗi za a ga mai shi da radadi a jikinsa ba wani wuri da zai ce nan yake ciwo banda kan me yake zafi banda kan gudu matakar kafiri ne haka zai faru gare shi ko da ka ga lokacin da za a zare rai kila yana murmushi ko kuma baka gaina firgita ba baka gaina ture turan kafa ba domin muqaddimat ne na abin da ake kira al'azabul barzakhi azaba ta barzakh to kuma da zarin an shiga barzakh to an shiga alamul ghaib wata duniya ta gaibu ido baya iya da me ke faruwa da haka ganin kafiri ya mutu yana murmushi ko ya mutu yana shan lemo ko ya mutu yana wadansu mutuwa ba shi ke nuna cewa ba a yi masa azaba ba a raɗin azabar na nan amma ko ne ba ku sani ba ubangiji yake fa laula idza balagatul hulqum wa antum hina idin tanzuruna wa nahadu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun sai Allah ya bambance tsakanin an-nazar da al-ibsar yace wa antum hina idin tanzurun lokacin ai kuna kallon mamaci lokacin da aka zalo rai rai ya zo makogaro kuna kallon kallo na kuna ganin gangan jikin amma ba ku san me yake ciki ba wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu muna kusa mun fi kusanci da shi sama da ku masu jiyarsa sama da ku dangi da kuka zagaye shi yana kan kin fata ta mutuwa walakin la tusirun sai dai ba ku ganin mala'ikun mu sannan ba za ku iya hango ne wannan lokacin sai dai in muni ne ko shakka babu yana cikin ni'ima in kafiri ne ko shakka babu yana cikin mai azaba a irin nan ba a iya ganewa ta ganin ido ko ta ce mataba jikin su mu sanyi ne ko zafi a'a abu ne sai dai mu koma kan nasi wanda nasi yake yana cikin jin daɗi to ko da mun taba jikinsa mun ji to a zahirin kenan amma daga ta cikin yana cikin nema wanda nasu yake na cikin wahala ko da mun taba cikin mun ji sanyi to wannan a taba har mu kenan da hannun mu ya taba amma can radadin shi yake jin me ta duka na duka wannan alamul ghaib ne duniya ce ta gaibu hankali baya iya su sai abin da nasu ya tabbata tun daga nan har zuwa abin da ke cikin kabari kuma na azaba ko ni'ima duk alamul ghaib ne tun daga nan har zuwa kafin kiyama duk alamul ghaib ne gaibu ne dan adam ba zai iya fahimtar abin ba anan a duniyance sai dai dogara ga haske da nassi ya bayar na alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi na ka buga muku misali da cewa dan adam yana da zango daban daban wanda ba a cikin rayuwarsa abin da zamu iya fahimta na shi ne guda daya cikin abubuwa guda biyar abu na farko lokacin da yake ciki a matsayin sa na halitta an busa masa rai kaga yana cikin wata duniya ce da ba ma iya fahimtar me yake ciki wadda ta sha bamban da duniyar mu wannan wani abu ne na gai shi ma ba ma iya sanin tabbacin sa menene a ciki duk abin da likita zai hango ko da iskanin a asibiti ba a iya hango hakikanin al'amari a iya gano cewa da rai yana motsi kai tana sama ko yana kasa mace ce ko namiji ɗaya ne ko tagwaye amma ba a iya cewa fari ne ko baki ne ba a iya cewa dogo ne ko gajere ne ba a cewa ɗan kasuwa ne ko manomi ne ko makiyayi ne ko dan boko ne wannan an shiga alamin gaisu ba a cewa yau me ya ci kuma da wani lokaci ya ci me ya sha kuma daga wani lokaci ya sha daga me cikin abin da mahaifiyarsa ta ci aka tatsa daga jikinsa aka sa ta jijiya bututun cibiya ya shiga cikinsa kamiyar me ta shiga kwantiti din abin da aka tatsa daga cikin mahaifiya ce aka baki ba mai gano wannan alamar gaibu yaya aka yake rayuwa a inda babu oxygen alamar gaibu ne haka Allah ya tsaro ya rayuwa haka yaya aka yi ciki ai akwai zafi a ciki yaya aka yi wannan zafin kuma idan lokacin zafi ne yaya ubangiji ta ala ya san yanayin da ya gudanar masa a ciki wanda ya dace wanda ya dace da halittarsa to da zaran an haife kaga ya fita daga wancan duniyar amma a wancan duniyar kaga ta cibiya yake ci ta cibiya kuma yake fitarwa abin da ya fitar na rara daga jikinsa ta cibiya zai fita abin da zai bukata kuma ta cibiya zai fita amma da zaran an haife shi aikin cibiya ya kare da haka ba sai ta yanke ta to daga wannan lokacin sai ya koma ya fita baki kuma ya fitar ta kasa idan abu ruwa ne ya fitar ta hanyar gabansa idan abu abu ne wanda yake ba ruwa ba ya fitar ta hanyar bayansa haka Allah ya tsara to kaga nan ya zo wata duniya to ita wannan duniyar da kike kawai kike iya fahimta wanda ita ce duniya ta biyu daga nan duniyar ta uku ita ce duniyar barci ba ma iya fahimta ta hanyar hankalinmu don mai barci zai barci ya ce maka ya ga abin tsoro in an yi komai ya ji daɗi ya ba da kuɗi ke kuma gashi na saura kan gashi a kan shi fadar kai baka ji tambarin ba ba ga masu busa algaita ko ka kaki ba da ya tashi kuma ya faɗa ma ba za ka iya kare kaki ba don yana wata duniya da ba taka ba kaga ita ma zai yi sai abin da mutum ya leko ya faɗa zai iya faɗa to daga nan sai duniya ta nawa nan ta hudu ita ce duniyar bayan mutuwa ko dab da mutuwa lokacin da ake zaro ne wannan duniyar tana da tsawon har zuwa ta ce kiyama duniyar ce mai zaman kanta ita ce kira barzau daga nan sai duniyar karshe da dan adam zai samu kansa ita ce bayan an tafi kiyama ku kaga cikin waɗannan duniyoyi in duniya muka samu su suna ko muke cikin wannan yanayi yanayi har kala biyar ɗaya ne kawai muke iya sani sai ne ga dan adam da rai ba a mace ba ga dan adam a farke ba yana bacci ba amma dan adam kafin a haife shi dan adam bayan an haife shi ya mutu dan adam bayan an haife shi gashi da rai amma yana bacci duk waɗannan ba ma iya sani sai abin da nassi yake ko abin da wata tajriba ta nuna musamman dai barzan da tashin kiyama sai abin da nassi yake bai barci kuma sai in ya barka yayi bayani sannan mutum in ya barka yayi duba zan iya gani ba wani likita da zai gwaji ce na gwada kai wa kayan farki abu kaza da abu kaza ina ba ta an fahimta wannan duk dogon bayani ne dan kar mu dauka cewa wajen zare ran dan adam in mun ganci a jikin shi da zafi ya hada gumi mu dauka cewa alama ce ta muna suka ko kuma mun ganci jikin shi da sanyi mu ce alama ce ta kyakkyawar sukawa ba anan al'amari yake ba al'amari ne na gaibi halin da ya mutu a cikin Allah ya bada bayanin masu irin wannan halin suna cikin ni'ima to dole mu yadda da wannan ni'ima din in manzon Allah ya ce irin wannan yanayin ni'ima ce kyakkyawar sukawa ce dole mu yadda da wannan ai manzo Allah ce mummune yana mutuwa da jikun goshi jikun goshi ta sai ta zama alama ce ta husnul khatima dan hadisi ya nuna haka daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ya jira da mutuwa ya ce Allahu akbar illa lil maut la sakrat lalle mutuwa tana da magaji lokacin da da mutuwa yake faɗin wannan to ko manzo Allah ya fi kowa rabo a wajen Allah madaukakin sarki a ce wannan ni'imar saƙon da yake faɗa mana ne na duniya wannan na duniyar mu amma wancan da yake ciki bai faɗa mana me yake ciki ba a lokacin na ni'imar. sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan mai muhimmanci a babban aqidar tauhidi in mutum bai gofa manhajin ahlus sunna ba sosai, sai ya kasance ko ya fada cikin rudun gofalwa ya rasa inda zai fita wannan ki sati dasta al malaikatu tanshatu nafsal mu'mini malaikun da suke zare ram mu'mini ay ta kulluha wanda suke zare rai ko suke kwance rai kwancewa mai sauki فتقبضها كما تنشط العقال من يد البعير sai ya kasance sun karɓare ɗin kamar yadda ake kwance da baibayi daga kafar raƙumi ta gaba wa inna ma kusan nazu bi nafsil kafir an ambaci an nazu aka ce wannan da ake a wajen ran kafiri wan nasu bi nafsil mu'min an ambaci an nasu nakifa yin mu'mini li anna bainahuma farkan dan akwai bambanci tsakanin su ta fuskar larabci fan naz'u lafazin an naz'u na nufin jazbun bi fincikar abu da karfi wan nasu nasu kuma na nufin jazbun bi jan abu a hankali sai sa maza Allah sai bayyana su cikin hadisi ran kafiri lokacin da ake zare shi tsananin fincikar ran sai ya kwatanta da a ce tunkiya ko rago mai gashi sai a jika gashin da ruwa ya jike sannan a zo a samu mataji na karfe a ce sai kai masa kum ka rika sawa kana karkawa haka yaya da daɗi ko da wahala manzo Allah ce kamar haka ake zare rai daga cikin kafiri amma ran mummuni sai manzo Allah ya kusanta shi da kamar a kwaba gari sai a zo a samu sililin gashi a sa tsakin garin a ce ka zare ki akwai wahalar zarewa to kamar haka kuma ake zare ran mummuni kaga wancan wannan da ake karkar wannan kuma wannan shi fasi na tsanki والسابحات سبحا الملائكة تسبح من السماء بأمره تعالى أي تنزل ما لا يفسر الصبر نفسه شيء النزول wanda dai cewa shine dai kaiwa da komowa sannan asabu na daukar ma'anan kuma alfarat hutu sannan asabu na daukar ma'anan istigalu bi kai da wani abu Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam inna laka fil nahari sabhan tawila kaga sabaha yasbahu sabhan idan mun dauke shi a wannan babin wato kana da tubulgula da rana masu yawa to haka mala'iku suna da shagulgula su kai su komo a za su yi kaza ko su isar da kaza fasadiqati sabqa lamarin as-sadiqati yace ay nufusal mu'minina tusabiqu ila khairat ana nufin rayukan mu'minai wato fasadiqati ina rantsuwa da rayukan mu'minai yani an-nufusus sadiqati sabqa rayuka waɗanda suke rige ya zo ayyukan alkhairi iyakacin matukar rige su ne mummunai ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiquna suna rige wajen aikata alkhairi haka wadansu malaman tafsirin suka fassara wa ta'at da ayyukan da'a fal mudabbirati al malaikatu tudabbiru amra dunya malaikun suke gudanar da lamarin duniya ay tanzilu bi tadbirihi suke sauka da umarni na zartar da wani abu fal atafu bil waw fil awwalayn yadullu ala da aka yi asabi da waw سبها wala yace adafin da aka yi da wawun din nan ya dullu alal istirati fil jins yana nuna wannan abin da iri ɗaya ne ana nufin mala'iku a na ɗaya da na biyun da na uku don ana nufin mala'iku ke tunda an yi tafi da wawun bil fa'id as-salisati wa rabi'a amma da aka ce fasabiqati sabqan fal mudabbirati amran aka kawo fawun a na uku da na hudu kuwa ai nufusul mu'minina ana nufin rayukan mummunai wal mala'ika da ko mala'iku wa jawabu hadhihi al-aqsam wato ansar wannan rantsuwa mahzufun an shafe shi abin nufi la tub'atunna wa tuhasabunna an gane ko ko la tub'atanna lalle za a tace ka wa tuhasabanna idan mun yi wa ba'un din fataha kuma ai maka hisabi ayyuhal kafir ya kai kafiri wato wannan shine jawabul kasab idan amma sai aka shafe shi yawma tarjifu ar-rajifa kamar mutum ya tambaya yau ce sai Allah ya ce yawma tarjifu ar-rajifa ranar da mai girgiza za ta yi girgiza ranar da mai tsawa za ta yi tsawa ay nafqatul ula wato busa ta farko biha yarjuhu kullu shay'in da ita ne kowane irin abu zai raurawa ya tazalzalu zai jijjiga fa wutifat bima yahdathu minha sai aka tuffanta busar da abin da take haifarwa shine girgizar abu ba ita ce busar take da girgiza ba amma takan haifar da ne girgiza tatba'uha ar-radifa malaka ay an-nafqatu ath busa ta biyu wa bainahuma arba'una sanata tsakanin busa ta farko da ta biyu akwai shekaru 40 cewa shekaru 40 ijtihadi ne wajen fassara domin hadisi ne ya tabbata daga Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin shekara tsakanin busa ta farko da ta biyu 40 ke wanda ya ji hadisin daga wajensa ya tambaye shi yace 40 yawman yace a baitu yace naki ban ji manzon Allah yace yawan ba arba'una shaharan watanni arba'in yace a baitu arba'una sanatan yace a baitu ni dai manzo Allah yace tsakanin gusa ta farko da ta biyu arba'in kaga nan manzo Allah ya bar abun a jumlati bai zo ya faɗa mana ba mako arba'in kwana arba'in wata arba'in shekara arba'in wallahu a'lam da haka anan da malam ya nufin ta ce arba'un ba wai nassin hadisin bane fassara ce kai amma hadisi ga abin da yake abin da aka tambaya Abu yake an fahimta ku to wannan kuma ɗaya ne daga cikin ababen da in ka san shi ba zai ƙara ma komai ba kuma in ka da hadisi ko ba zai rage ma komai ba amma dai ka san akwai gusa ta farko kuma ka san akwai ta biyu kuma lallai akwai zamani tsakaninsu da juna sanin wannan zamani shekara nawa ne wata nawa ne ba abin da zai ƙara ma ba abin da zai rage ma mai wace da hikimar da manzo Allah bai ambata ba sai kawai ya barka a jinin domin inda ya san a ciki akwai wani abin da zamu kalifa na ƙarin imani to haƙƙi ne akan kowane annabi ya faɗawa al'ummar sa abin da zai kare su ya kuma gargade su duk abin da san zai cutar da su an gane ko qulubun yawma idhin wajifa lafazin wajifa ana nufin sa'ifa daga wajafa yajifu wajifan alwajifu shine alkau a cikin larabci ma'ana tsoro absaruha khati'a wato gannan masu wannan zukata suna sun zama kaskantattu ai zalilatul li hawli ma tara sun zama a kaskance daga ganin su sun karaya saboda razanin firgitin abin da suke ganin sashin kiyama yaquluna a inna na filhasira. Ya yaquluna su kafirai suna cewa a inna lamarduduna na filhasira yanzu mu za a sake maishe mu ta inda muka biyo ma'ana mun yi rai sai muka mutu sai kuma sake mai da mu a cikin rayuwa a busa mana rai domin lafazin alhasira daga hafara ya hasiru daga rami sukan ce alhasira a larabci suna nufin hanya domin hanya akwai rami musamman ga dukkan mutumin da yake tafiya dan adam ko dabba in yana tafiya inda ba wurin fako ba ba kan siminti ko kan kwalta ba ai dole zai rinka barin mai rami sawunsa to wannan shine hasira a larabci a inna la marduduna fi hasira za a sake mai da mu ta hanyar da muka biyo ma'ana a sake busa mana dai karo rabi nan gaba zai yiwu ma'ana suna faɗi suna masu inkari Allah ya أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَكْرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَكْرَةً suka magana su shin yanzu idan muka kasance izaman kasusuwa wato jam'in na al'azmu kashi ɗaya kenan izam ya zama kasusuwa nakira rarakakku domin ce annasira ko annasira ana nufin rarakaku ma'ana masu kofofi wanda za su iya busa ta nan gurin iska ne ta can gurin an fahimta ku ko kuma idza kunna izaman nakhira ma'ana idan muka zanto kasusuwa wanda suka rinjige suka taje da kasa domin nakhira din yana daukar ma'anar wannan yana daukar waɗannan ma'anoni guda biyu ko zanto abin da yake rarakakke mai kofa ko zanto abin da ya rinjige ya haɗe da kasa suna nufin yanzu idan sun zama kasusuwa kasusuwan da har sun ke sun zama fari kal ta yadda sun zama kofofin da ka iya busa nan kofa ta fita can bayan ko da akwai bargo lokacin akwai rayuwa idan sun zama a rarrake ba komai ko idan mun zanto kasusuwa wanda suka rirriga a cikin kasa yanzu kenan za a iya tashin mu duk da haka lamar zunna fil hasira qalu sai suka ce tilka idan kharratun kafira tilka idan karratun khasira wannan kan ta zama komawa ta hasara in har da gaske ne za a mai shi mu to mayarwar ta zama ta hasara nan ko ba ko yanzu abin da ya rinjige ya haɗe da kasa suna nufin yanzu idan sun zama kasusuwa kasusuwan da hasrura da ke sun zama farikal ta yadda sun zama kofofin da ka iya busa nan kofa ta fita can bayan koda akwai ɓargo lokacin akwai rayuwa idan sun zama a rarraki ba komai ko idan mun zanto kasusuwa wanda suka rirrige a cikin kasa yanzu kenan za a iya tashin mu duk da haka lamarzun zunar fil hasra qalu sai suka ce tilka idan kharratun kafira tilka idan karratun khasira wannan kan ta zama komawa ta hasara in har da gaske ne za a mai ce musu mayarwar ta zama ta hasara kenan wannan sun kai matuƙa ne wajen inkarin ba za a iya tayar da su ba so suke sai inkari kamar ka ce in har na yi kaza to na lalace ki ai na yi hasara kamar ni a ce na yi kaza kana nufin me ba zan yi kaza ba to kuma suna nufin in har za a tayar da musu tayarwar ta zama ta hasara abin nufi ba za a taya da su ba haka suke so suke tallafi wa inna ma hiya zajawatu wahida fa idza hum bisayura an ataka musa إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى وبنجد فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي سندي كأي إذا تاتي القيامة زجرة واحدة وتتآواتي قداقيا بوتا تفرقو درائي بوتا كي تبيو درائي فإذا هم بالساهرة سيكوي قامتها لأفيل الله تعالى lafazin asahira da nufin fili inda ba komai babu gini babu bishiyoyi babu ciyawa dan duwatsu din an riga an nike su sun zama gari kasar an daidaita ta kamar da muka karanta a ayoyin al salati da kuma cikin suratul umar ta alu ma'ana zan to gaba ɗaya fili wanda babu komai shine asahira sahira wato nan gurin Allah na nuna musu cewa kada ku ɗauka tashin kiyama wani abu ne mai wahala busa ɗaya za a yi sai duk ku ganku kuna da rai abinda ake nufi da buta daya nan gurin Allah ya ambaci ta biyan ne wanda ita ce idan an yi mutane duk za su tashi da rai sun ya sun nufi kafi da ukura fa ya za mu kiyamu yanzu hal ataka hadithu Musa shin labarin annabi Musa ko ya kawo gare ka Allah ke fadewa manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan magana iznadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa yayin da ubangijin sa yake raye ki bil wadi al a wani kwazazzabo wanda yake mai tsarki alwad a cikin larabci fili da ke tsakanin dutse da dutse shine ake kira wadi yayin da ubangiji ya kira yake a wata magudanar ruwa ko a wurin wani gurbi ko wani filin da ke tsakanin dutse da dutse al-muqaddasi mai tsarki an ambaci wurin da suna mai tsarki saboda darajar wurin kowan sa kenan ana kiran sa wadi tuwa wato wadin tuwa wuri wanda yake mai tsarki lokacin da annabi Musa alaihi salam ke kan hanyar dawowa daga garin Madiyan zai sake dawowa kafar Misra kun san an haife shi a kasar masara ya girma a kasar masara abin da ya faru ya sa ya bar masara kamar yadda muka karanta cikin sutul qasr a rigima da da ya samu ana yi tsakanin wani bakin dan kabilar sa da wani bakin da dan kabilar sa dan kabilar sa Isra'ili da wani bakin ɗaya ya shiga dan ya raba su fa wa kazahu Musa kaza a laifin kada haza min amurin kisan kai da yi wanda ba da niyya ba daga baya ka zo aka wata labarin fa ana mitin za a kama shi innal mal'a ya tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka min an-nas fa kharaja minha sa'isan yasrafa kaga tun daga lokacin ya fita ya je birnin Madina inda a garin ya sami waɗansu yara 'yan mata guda biyu sun zo shan ruwa a rijiya ya taimaka musu suka shayar da dabbobinsu sannan kuma suka je gida suka ba da labari mahaifinsu ya ce a kira wuce karshe ya zo ya aure ɗaya daga ciki sadakin ta shine aiki da yayi na na shekara goma inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani ثمانية هدد فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فقال هذا شكرا قوم بايعنا سنن لك بايعكما سيكما يداو ya sake dawowa kasar masar to a kan hanyar ta dawowa ya zo wurin da ake kira wadi tsuwa ubangiji ya kira yi tazna dahu rabbuhu to da yake rafi mai ce da shi aya ta gaba da kai zaba ila fir'auna innahu tagha فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحجر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى بيد سرجي اذهب إلى فرعون كتفي زوى فرعون إنه طغى للي فرعون wato ya yi tsagawa wato ya wuce iyakarsa ya ƙetare iyaka ta tsagawa Tun tunda yi da'awa ta ilahantaka ya nemi mutane su bauta masa a madadin Allah fa ka kace da shi hallaka ila an tazakka shin ka yadda in kiraye ka zuwa ga tsarkaka wannan ce na so ya ce da shi halin da yake ciki ba hali bane na sarki hali ne na datti domin dukkan wanda ya kiran abota ma Allah a abota ma wani Allah ko shi yayi bautar wani Allah ko shi ka babu yana cikin datti na datti da yana cikin shirka yana cikin sanya ma Allah kishiya Allah kuma ya ce innamal musrikuna najas halaka ila an tazakka shin ka yadda in kiraye ka zuwa ka tsarkaka wa ahdiyaka ila rabbika in shiryar da kai zuwa ga ubangijinka fatakhsha har ka kulci ubangiji ka kiyaye dokokinsa kana sai in faɗa maka hanya da za ka tsarkaka sannan in shiryar da kai in kulla alaka tsakaninka da ubangijinka har ka samu ka tsorace shi kamar fir'auna ya ce eh ko tun kafin ya ce eh fa arahu al-ayatul kubra wato sai ya nuna masa aya wadda take mai girma aya mai girma ana ita ce sandarsa wadda ya jefar ta zama macijiya fa kazzaba wa asa fir'auna sai ya karita annabi Musa alaihi salam dangane da wannan mu'jiza da ya zo da ita da sako da ya zo da shi wa asa ya kuma saba ya saba abin da aka ce masa thumma adbara yas'a sannan ya juya baya Ya sa'a yana ta hanzari yana ta kokari da kwazo ya zai ya taro mutane waɗanda za su zo su taimake shi da akwai annabi Musa alaihi salam fa hajara sai ya tattaro mutane wato ya tattaro yan sihiri ya tattaro yan fadarsa fanada ya kuma yi kira cikin taron jama'a da babban murya fa qala yace da su ana rabbukum al-a'la ni ne ubangijin ku mafi girma abinda fir'auna ya faɗa kenan cikin mummunar kalma wadda a tarihi ba wanda ya faɗi irin ta kafin sa da'awar rububiyya cewa ne, rabbu kuma ma bai takaice ba akan rabbu din kadai sai sai al'ala rabbu din da yafi girma to wannan ke nuna saurin kai na fir'auna da kuma kaiwa matuƙa wajen kafircinsa wannan kissa ta su a baya mun karanta ta da yawa ta su a takaice ba sai mun yi fashin bakin duk abin da ke cikin ta ba illa iya kama ta kai ta akan kalmomin da ke nan gudu tunda abin da ke nan jumla cewa ne na abin da ke waɗansu wurare inda aka fasa bakin abin su sirru tallatin فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فأخذه الله نكال الآخرة sai ubangiji ta'ala ya rike shi da azabar kalmar kalmar karshe wal ula da kuma kalma ta farko kalmar karshe ita ce wannan kalma da yace ana rabbukum al'ala kalma ta farko kuwa ita ce fadar su da yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi wato ne ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba malai ce kana bainahuma 40 sanata. tsakanin watan kalma ta farko da kalma ta biyu sai da aka yi shekara arba'in wato wannan shine istidrajin da malai yake soya. gina tun da farko da yake ubangiji ta'ala yakan yi wa bawa istidraji baya rikarsa da gaggawa dan yayi laifi sai ya kyale har zuwa lokacin da dan adam zai gaji ya iya kasan gajiya da ma tun da bai yi a farkon lamari da haka a farkon al'amari ma dole zama gaji an bayyana ma'ana kalmar farko ita ce wannan kalma kalma ta biyu ita ce ma alimta lakum min ilahi ghairi haka wadansu malaman tafsiri suka faɗa to amma dai kalmomin guda biyu don an faɗe su qur'ani bai tantance mana ba wacce ce ta farko wacce ce ta karshe lalle ɗaya da zama ta farko ɗaya da zama ta karshe domin ta farko in mun ce ita ce ma alimta lakum min ilahi ghairi da awata ta ilahantaka cewa shi ake bautawa wannan kuma ta karshe idan mun ce ita ta karshe ita ce ana rabbukum al'ala da awaji ta rububiyya yana sai shi ya halice su shi yayi su kaga ko ce da awaji ta ƙarya farko dai shi bai yi kansa ba ma ballata na yayi wani sannan kuma cewa shi ya tantance a kwata masa wannan kuma duk da awaji wanda take ta ƙarya to amma kamar da na faɗa a tarihi lati bai fito karar ba yayi bayani cewa ga wanda ya fara faɗa sannan sai dai malamai kowanne suna ladabe da su ga cewa kila wasu sun fara faɗa sannan kaza saboda dalili kaza waɗansu su faɗa mai da malamai faɗa nan waɗansu kuma su ce a'a ai ya fara da rububiyya ne kafin ya je ila hantaka dan mutum baya gamsar da kai cewa ka bauta miki har sai bayan ya gamsar da kai ka yadda cewa ki yayi ka to wanda kai yarda yayi ka in har ka yarda da wancan to kuma ka yadda ka bauta masa wannan abu ne mai sauki da haka kenan in ta kalamin rububiyya ilal uluhiyya sai ya zanto kalmar ana rabbukum al'ala ita ce ta farko kalmar ma alimtu lakum min ilahin ghairi ita ce ta karshe wato kenan da ya fara Allah ta inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha lalle a cikin hakan la'ibratan akwai izina liman yakhsha ga dukkan wanda yake jin tsoron ubangiji idan mutum ya bi girman mulki irin na fir'auna da dogon kwana da Allah ya bashi da muqawmatul baqa wato dukkan wannan sababba na mutum ya dade yana yi amma da kace ubangiji ta Allah ya dammara shi to wannan zai zama aya ga wanda ya biyo baya wanda mulkin sa bai kai rabin rabin rabin na fir'auna ba to a kare girman kai kare ya wa kai kafir cewa ubangiji kawai dan ya ga yana da mulki ko dan ya ga yana da iko domin mulkin ba zai dawo ba iko ko ba zai dawo ba inda yana da wama da fir'auna ya dawo kafin sa kina da ibra akwai abin daukan izina da bayyana ta ga dukkan mai jin tsoron Allah dukkan wani basirake dukkan wani mai mulki dukkan wani mai mukami gina mulki na sa mutum ya zai iya komai gina mukami na sa mutum ya zai iya komai dadewa ana yi haka na sa mutum ya ji cewa zai iya yin komai sune na bala sune na bala sune kaza mutum ya shekara ashirin wani ya shekara a akan kara da mutum wani ya shekara arba'in wani ya shekara 50 duk yana yi wannan duk ba shi ke nuna cewa mutum zai dawo ba karshe dai dole zai mutu kuma mulkin nan wani zai karba kuma duk abin da ya a cikin mulkin nan sawa'un ya daɗe ko bai daɗe ba yana rubuce kuma za a gina masa hisabi a kai ranar tashin kiyama dan bawa yake samun mulki ko mukami baya cire shi daga bawa ya mai shi wani abu na daban sai Allah أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم أأنتم أشد خلقا أم السماء zance ne aka sake fuskantar da shi zuwa ga mutan maka da suke zamani da manzo sallallahu alaihi wa sallam daga kansu kuma zuwa ga dukkan wanda ya biyo bayan lokacin saukar wannan aya magana ta kafe shi a antum ashaddu khalqan shin ku ne ku tafi tsananin karfi amis sama ko kuma sama da halittar ku ko mutane da halittar sama wacce ta fi wahala in har akwai wahala wacce ta fi girma idan mutum ya kalli kansa ya kalli halittar sama bana ga ta ubangiji ta'ala ya gina ta ita sama rafa'a samkaha ya ɗaukaka rufinta a samku anan ana nufin rufi fasawaha ya daidaita ta wa lailaha ya duhuntar da daranta ya mayar da dare ya zanto lokaci ne na duhu wa akhraja duhaha kuma ya fitar da hantsinta wal arda ba'da zalika dahaha kasa kuma ba'da zalika baitin haka wato baitin ginin sama baitin daidaita sama da haha ubangiji ta'ala ya kimfuta ta akhraja minha ma'aha wa mar'aha ya fitar da ma'aha ruwan da ya kamata a fitar a cikin ruwa din a cikin kasa din sawa'un wanda yake na mare-mari na ruwa idanun ruwa irin na rijiya ko kuma wato gulabe waɗanda suke kaiwa su komo ko da rani ko da damana ko kuma korama irin wanda sai an yi ruwa sannan ya bi cikin ta ya wuce inda mana ta yanke ruwan baya bi duka dai asar da min hama wa mar'aha kuma ubangiji ya fitar da makiyayarta wato wurin yin kiwo shine mar'a daga ra'a yar'a ar-ra'yu kiwo kenan ko ar-ri'aya na nufin kiwo mar'a wurin da ake yin kiwo wurin da Allah madaukakin sarki ya fitar da ciyayi ko raitar dausayi masu dabbobi su kola su je su kiwo da wato su kai dabbobin su kiwo a wajen ke wal jibala sannan duwatsu kuma arsaha ubangiji ya kakkafa su wato kafawar da su suke zama ku ga kasa kamar yadda makaranta cikin amma ya da sa'ado dukkan wannan mata allakum domin ni'imtar da ku ko mutane wa li an'amikum da dabbobin wato waɗannan ababai da ubangiji yayi kowa ya da shi kadai yayi ba wanda yake taya ba wanda yake da'awar tarayya da Allah wajen yin su to tun da ko shi kadai yayi wannan to kuma shi kadai kenan ya tantanta a bauta masa kuma shi kadai zai umarni da hali wani baya tarayya da shi wajen yin umarni ko hali wani baya tarayya da shi wajen sanya wa bayi dokoki hana cin abu ko sa su fi abu tun da ba wanda ya tarayya da shi wajen ginin sama lokacin da ya gina ta ginin kasa kawo dare da rana fitar da tsare saukar da ruwa to kuma kenan ba wanda yake da iko ko cancantar yayi tarayya da shi wajen sanya dokoki domin ubangiji ta ala yana sun fada ga abin da kai yadda da shi don a tattauna da kai akan abin da baka yadda da shi ba kai kana ganin wajen doka a yi kyale da ka sa kanka doka kai da kanka kai abin da kake so ka ci abin da kaga dama ka ci abin da kaga dama ka tsawar tufafin da kaga dama ka nemi kuɗi ta hanyar da kaga dama gani kike wannan yancin ka ne damar ka ce ko wani ya tsara ma wanda ba Allah ba kuma ka bi to in dai ka tsara kanka ko in wani ne ya tsara maka da kai da wancan wani dan ba ku da tantantar yin haka Allah ne kadai ke da tantantar yin haka dalili kuwa shi kadai yayi waɗannan ababai da aya ta bayyana mai yin wannan ku shi kadai to shine kadai yake bayar da mai doka domin da alkalku da al'amru dukkansa abu ne na Allah ta'ala shi kadai alkal shine ne halitta al'amru kuma shine ne umarnin halittar ko gudanar da halittar to kenan laifi ne ka yadda da Allah ta bangaren halitta amma ba ka yadda shi ta bangaren ya baka doka da umarni da hali ba shi yasa da ya lissafo su yace in rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda bi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arsh yughsi al-layla an-nahar yatlubuhu hafifan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri sai sai mai ala lahu al-khalqu wal-amru bayan duk ya lissafa wancan halittar ku halittar sama halittar kasa rana wata taurari da dukkan ababai sai ce ala ku saurara ku ji lahul khalqu halitta gaba ɗaya mallakar sa ce wal amru haka gudanar da halitta din ko umartan mutane da hana su kuma wannan ma iko ne a hannun su ina jin abin da ne kokari ya fito fili ya fito fili ma'ana dai dan adam ba bawaye dole ne ya dace bawaye dan ta hanyar ta hanyar yaudara zai duk abin da ya ga dama baya da a bakin su duk abin da ya fito baya neman izini daga ayata alqur'ani ta mi izini in faɗa ko kar in faɗa zai daura duk babin da ya ga dama ko halal ko ba halal duk babu ruwansa to wannan ya yarda da Allah ta bangaren halitta amma bai yarda da Allah ta bangaren umarni da hannu to wannan kuma shine asalin kafirci ka yarda da Allah ta wani bangare kake yarda da shi ta wani bangare dole kai da dukkan bangarorin guda biyu wannan ita ce ka'ida kuma dan ka yadda shi ya halittar kuma halittar ka din ba komai bace sai ya kwatanta maka da halittar sama ka yadda halittar sama ta fita ka an to wajin da halqan abin sama ko ka ba da ansa ko baka ba da ansa ba Allah ya ce la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas halittar sama da halittar kasa su suka fi girma sama da halittar dan adam walakin na aksarun nas la ya'lamun sai dai da yawa da cikin mutane ba su sani to anan akwai abu guda biyu da nake son faɗa abu na farko wal arda ba da zalika da haha da Allah madaukakin sarki ya ce kasa bayan wannan da haha ya shimfiɗa ta ai da sai ma da ce ai da alaha ala suratin ala suratu mai addahawi dahwi wa huwa al Allah ya sanya kasa ta zanto a bisa da siffar addahawi wannan addahawi shine al-bayt wato a bisa da siffa ta kwai wa kanat makhluqatan qabla as-sama'i min ghairi dahawin kafin halittar sama da Allah ya halicci kasa din tun farko amma ba tare da ya mayar da ita a siffar kwai ba wato malam ya tafi kan waɗansu masu ra'ayin cewa wannan aya zuwa ga nazariya wani tunani na masu ilimin zamani masu ilimin geography da suke cewa duniya a siffar mai take a siffar kwai take wato sai fassara da haha ma'ana ubangiji ya ture ta a siffar kwai wanda lafazin da ha ya ba ya daukan wannan ma'anan a larabci a larabci lafazin da ha abin da yake nuna baje abu bayan da yana tare da ha sai ya baje ina fata an fahimta domin a dahau din to wannan abu na farko da nake so in faɗakar na biyun na da alaka da shi idan mun bi zahirin ayoyin da ke nan da Allah madaukakin sarki ce a antum ashaddu khalqan amin sama halitta ku ce ta girma ko sama banaha ya gina sama rafa sauka hafa sawaha kuma ya dauka rufinta ya daidaita ta wa aqsa lailaha wa aqsa duhaha ya duhuntar da dare ma'ana ya sanya dare ya zama mai duhu domin al-ghabshu ala rasul ne al-ghabshu wanda al-ghabshu kuma shine az-zulma duhu akan ce lailatul ghabsha idan dare ya zanto ya kai dare akan ce rajulun arfat ga mutumin da baya gani kaga shi duhu yake gani ke idan mutum sai a ce rajulun imra'atun ghafsha matar da ba gani ke da haka dai azfasha ma'ana ya sani dare ya zama mai mai duhu aka ce lalla wa asar da duha to duk wani ana maganar sama yake wal arda ba'da zalika dahaha kasa kuma bai san haka ubangiji ya tuntuka ta to wani idan ya kalli zahirin wannan aya sai ya ga cewa kenan kamar an fara halittar sama ne sannan daga ba aka yi aka halitta kasa wanda kuma hakikanin gaskiya an fara halittar kasa ne kafin halittar kafin halittar sama domin waɗansu da zahirin wannan jerin da ke nan da an fara ambatan sama sannan aka zo aka cewa wal arda ba'da zalika da raha sai suka suka kafa hujja da wannan cewa wato ainihin um sama aka fara halitta sannan halitta sannan kasa to amma sun bakara kuma ta fito fili ta nuna ina sama huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma tawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat Allah ya halitta muku duk abin da ke kan kasa ya halitta thumma tawa ila as-sama' sannan ya sama kaga wancan kuma ta nuna ƙasa aka fara halitta sannan sannan sama da haka wancan abin da za a fahimta cikin sura bakara shi fi karfi sama da abin ka wancan abin da za a fahimta cikin sutur bakara shi ya fi karfi sama da abin da za a fahimta a nan wurin sai malamai suka ce amma dan karka dauka akwai cin karo da juna abin da yake nan wurin kamar a jumlatai ne aka kawo shi idan ka ɗauki suratul baqara sai ka hada ta da suratul fussilat to wannan sai ta bayani billa billa na me ake nufi a inda Allah ke qul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan zalika rabbul alamin yanzu kun kafir cewa wanda ya halitta kasa fi yawmin cikin kwanaki guda biyu ku sanya masa kishiyoyi bayan Allah kun shine rabbul alamin an gane ku sai ta me wajalatiha rawasiya in fauki hawa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'il ubangiji ta Allah ya sanya duwatsu a cikin kasa wa baraka fiha kuma ya sanya albarkatu a cikinta inda ma'adanin zinari ya dace a sa Allah ya sa inda ya dace a sa lu'ulu Allah ya sa inda ya dace a sa man fetur an sa inda ya dace a sa karfe an sa waɗansu duwatsu masu kima duk an sa inda kuma Allah ya kaddara albarka za a samu ta ma duk Allah ya kaddara wata inda za a yi kayan abinci inda za a yi kayan marmari inda za a yi da abin da za a yi baraka fiha wa qaddara fiha qawataha sannan Allah ya kaddara dangin abincin da ya kamata kasa a rika nomawa a ta a kowace shekara duk yayi wannan ya kammala fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin cikin kwanaki guda hudu daidai wa daidai ga juna ga dukkan wanda yake so ya tambaya to ana abin da ake nufi da kwanaki hudu ma'ana kwanaki biyan halitta da kuma kwanaki biyan sanya albarkatu da duwatsu idan an hada ya zama nawa hudu yake sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun sannan sai ubangiji da Allah ya nufa sama to kaga sai aka gama da kasa sannan aka nufa ne sama فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم kaga nan sai zanto kula abin fili sama da nan cikin suratul nazi'at wato halittar kasa kwana biyu halittar ababen da ke cikin da albarkatun ta kwana nawa kwana biyu halittar sama kwana biyu idan an hada ya zama shida sai zan to cewa wannan fi su kace ayyamin fi su kace ayyamin da ya tuna mai tuwa wato wannan shine bayanin sa wato fashin bakin sa kenan in rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin to wannan sittati ayyamin sun suna fashin su anan idan mutum ya bi zahirin kawai ayoyin yace a ah, la لا تخبرون بالذي خلق الارض في يومين كذا يومين له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقاك في اربعه ايام sai دوكا البركه kasa da طول قوم كانا kwana hudu يا ga ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض يا طوعا أو كرها قالت تأتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين قالوا سبحان أبي يا زمنا تبت kaga sai ce wannan ayar ta tukar da me ayoyin sai su da ayyamin su masa wa al'ad to amma idan ka dauka biyan farko da biyan biyu su aka sai a arba'ati ayyamin aka hade su kamar kana tafiya ka taho da biyu sai ka zo kan wata biyu biyu a tara da biyu ya zama na to shi shikenan idan kai gaba kuma ga wata biyu kaga ya zama shi da ke ina fata fahimta to idan mutum ya kalli wannan shine ya riga ya huta ba zai samu rubutun kwalwa dan haka dai ya yan uwa Allah ya halitta kasa da ya halitta kasa ya barta a tare bai baza ka ba ya kuma kaddara duk abin da ya kamata a samu a cikin tasiriwa su da komai da komai ya kaddara duk abin da ya kamata a fitar na amfanin gona da komai da komai duk ya kaddara samuwar wannan sannan sai ya halitta sama bayan ya gama halitta sama sannan sai ubangiji kuma ya zo ya daidaita kasa wal arda ba da zalika da ha ha kaga da ha ha yana ne shimfiɗawa shimfiɗa ta amma ba yana nufin ture ta ba ta zama kamar siffar kwai kamar da su malaman zamani suke cewa nasu wannan baya taimakawa kan wannan ma'ana in bincike na tabbas wanda shakka ba ta shiga cikin sa ya nuna haka to wannan a cikin qur'ani ba samu abin da yake mana hakan ya yi ko ba zai yi ba amma dai wannan nassin da ha ha baya nuna sure abu ya zama kamar ko yana nuna fada abu da bayan da yana tare baje abu bayan da yana ne. yana tura wuri guda shine lafazin addahu ke nuna wanda dukkan wanda ya zo muqamat sallarati in yabi inda kalmar take shiga ta fito a cikin larabci wato daidai da abu haka shine wal arda ba'da zalika da asrar minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'allakum wa anamikum malamai na tafsiri musamman a wannan zamani sun tattauna tattauna mai tsawo dangane da yiwuwar fassara alkur'ani da waɗansu bincike na ilimin zamani akwai waɗanda suke ganin su suna ganin duk wani bincike na zamani ya kamata a sa masa shiga cikin alkur'ani ita kawo waɗansu ababai da sauransu akwai kuma da suke ganin su su yadda ba a sa alkur'ani cikin wannan dan bincike na zamani din nan wato akwai abin da yake yana nan a matsayinsa na nazariya an gane ko bai riga ya zama tabbas ɗari bisa ɗari ba idan ka ce alkur'ani ya nuna shi kuma daga baya aka samu wani binciken da ya tsare ta wancan binciken na biyu to ya za ka yi da shaida da alkur'ani ba alkur'ani ya ba da shaida kan mai kenan kan kuskure to shine hatsarin da ke cikin wannan ma'ana dai ina so in ce da mu alqur'ani asalin sa littafi ne na shari'a da haka Allah ke inna hadha alqur'ana yahdi lil ladhi hiya aqwa alqur'ani na cewa zuwa ga hanya mafi miƙuwa inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthar alladhi هم فيه يختلفون يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم موعظه من القران وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون القرآن للتافه للشريعة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حتى يظهره على الدين كله ولو كره المشركون ba littafi ne na bincike kan ilimin zamani ba amma na daga cikin shirya ta kace ya ya yi ishara zuwa ga abubuwa ishara amma ba ya zo dan tabbatar da su ba sai dai a fahimci ya yi ishara zuwa gare su wato ya yi nuni zuwa ga abin na iya faruwa amma ba alqur'ani ya shiga kare kare kace kowane binciken zamani sai ka kawo masa aya ba ko kuma ayoyin alkur'ani kai kokarin fassara su da bincike na zamani kaga ko da suka yi ta ganganci kwanaki abin da ya faru na rushe abin nan ah, har da aka Amerika na 11 September wannan ginin mai hawa ɗari da kaza suka suka yi ta fassara shi da ayoyin alkur'ani kuskure ne kuskure ne kuskure ganganci ne wannan ko alama ba ruwan alkur'ani da wannan abin da ya faru ka cewa aya kamar dama ta zo don nuna shi suka ta bada wani lissafi da wani calculation na babu gera babu dalili aya da ɗari da kaza daidai daidai da ɗari da kaza a biyar da tasa'in da biyar daidai aya da biyar idan ka rage biyar ko ka kara kaza idan muka bi wannan turawa sun karfara a kanmu so suke biyuwa addinin mu tafsiri maddi abinda ake nufi tafsiri maddi ka fassara kawai abin da ido zai iya gani ka fassara ayoyin alkur'ani da abin da ido zai gani duk abin da ido ba zai gani ba kawai ka kyale ayoyin alkur'ani da in yi wannan ya rushe maka alimul ghaib gaba ɗaya wanda kai kuma a kanki kake yin sallah kake yin zakka kake yin azumi dan ka yadda da akwai gebu gebun na ita ce aljanna ita ce wuta daga lokacin da aka rushe ma shi cewa kar ka yarda da abin da idan ka zai gani to daga wannan lokacin babu kai bayan aiki don gobe kiyama sai dai ka yi aiki ririn don ribar da zaka samu da duniya sai zan so a lokacin gaba ɗaya mun zama materialist gaba ɗaya muna imani da abin da ido ke gani hannu ya taɓa riba sai yanzu amma magana gobe kiyama duk babu wannan sai to muna tafiya a siyasa irin ta zamani kawai inda maslaha take ba ka da abokin gaba na dindindin ba ka da masoyi na dindindin a'a ba za ka samu riba a wajen sa ya zama abokin gaba eh, ya zama masoyi wane ne maslahar ka za ta zuciya a wajen sa ya zama maki kaga wannan tafsiri na duniyanci tsantsa babu lafiya a cikin wannan Allah kuma ce wal akhiratu khairun abu ka bayan ya ce kullu sunul hayatid dunya sai kawai ta farauce ne mai ta fassara ayoyin alkur'ani a tsarin da su suke so ba a tsarin da Allah madaukakin sarki so kada ayoyin da su tafsiri ma bi to wannan kuma dan suke ganin gwanin cewa ne a shiga wannan din dan wannan yana da musulmi ma sun waye sai na fassara ayar alkur'ani da yadda mutum yake so sanan na waye yanzu ya ta waye wasu mana ban waye din ba na fahimci tauhidi yadda yake ba na shirka ba na bid'a na fahimci zan yi sallah zan yi azumi zan rike amana na fahimci zan nemi halal ta hanyar da Allah tsara mun ce mun dan kauye ne sai me kai dan birnin da dan birnin da dan kauye duk makabarta za a fi ko wani mai gera ko dan dodo ko wani ko wani ko idan an tashi a kan wurin ararrabe waye dan kauyen na hakika waye dan birnin kuma na hakika a ba gani dan birni ta hanyar agogo da karin hula wannan sai an je lahira a gani Allah ta mun gani Allah ta فإذا جاءت الصامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فإذا جاءت الطامة الكبرى إذا ببر مصيبا ننتظر domin lafazin attamma ana nufin addahiya musiba cikin musibu ko musiba mafi girma babbar musiba kuma ita tashin kiyama ga wanda baya da imani wato ɗaya daga cikin suna tashin kiyama a ce masa attamma li'annaha ma'ana ta ummu jami'an nas sana game dukkan mutane na farko da na karshe duk sai sun matsa kiyama gaba qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqat yawmin ma'lum fa idza ja'at as-sammah al-kubra yawma yatadhakkaru al-insan ranan da adam zai ta tunani yana tunanin ma sa'ada abin da ya aiwatar sa'a abin da ya aikatar kenan domin akan ce sa'a fi limadi yas'a fi limudari can mun karanta a baya sun yadda yad'a akan fassara yad'a akan cewa yana hanzari yana gaggawa da Allah ce fas'au ila zikrillah wa zarul bay ranar juma'a kenan ana nufin koyi ne gaggawa sannan akan nufin sa'a ana nufin abin da mutum ya aikata Allah ce inna sa'ayakum latatta lalle aikin ku ya kawo man da juna wani na aiki mai kyau wani na aiki da aiki mara kyau da haka as-sa'yu ko dai ka fassara shi da mai gaggawa da hanzari ko kuma ka fassara shi da mai aiki yau mai tazakkaru insanu ma ta ranar dan adam zai rika tunanin duk abin da ya aikata sai ya tuno shi wa zata zatul jahim liman yara za a bijirar da wata jahannama ga wanda ke gani gani na ido fa amma man taga to amma duk wanda ya ketare iyakar ubangiji tadabbara wa kafara yayi girman kai ya cewa a ataral hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya bitti ba'i hawa ta hanyar bin dangin kayayyaki na ta'awa suka dimautar da shi suka makantar da shi lahirar sa fa innal jahima hiya ma'awa to lallai wutar jahannama ita ce makomarsa Allah tsare وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه amma دون السؤال tsayawa a gaban ubangijinsa ranar tafi kiyama wani hannarsa ya yi hana zuciyarsa anil hawa dangane da abin da take so ya saba mata fa inna aljannata hiya al-ma'wa to lalle aljanna ita ce makoma a gare shi malaka wa hasul jawab an saddai ta karshe ita ce fasadi fil wal muti'u al fil janna duk mai dagawa da shi wuta ita ce masa wanda yake da'a da kuma jin tsoron ubangiji kuma aljanna ce makomarsa shi ne fa'in da aljanna ta hilma ثم بين تعالى بعض أحوال المتجرئين على التكذيب من سؤال تعنت واستهزاء يلقونه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم sannan Allah zai bayyana mana wani sati na halayen almutajarri'ina waɗanda suke taurarewa kan kafirci ko masu bayyanar da magana ba tare da wani ganin kwarjini ba ana takzibi wajen ƙaryatawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah zai bayyana mana sashin halayen su min ta ta'annufin na tambaya ta yar kware wasu hiza'in ko wargi da izgidi yulkunuhu ala annabi sallallahu alaihi wasallam tambayar da suke yiwa annabi ta wa bayyana lahu kayfa yujibuhum kuma Allah bayyana maza Allah ta zai ba su amsa bima yuskituhum irin amsa da za ta sa su yi shiru wala yastihim amma ko ba za ta warkar da su ba abin da suka roƙa din ba abin da suka bayar din fa qala sai ce يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يسألونك سنة تنبيرك عن الساعة دنجل ساعة القيامة أيان مرضاها يوشني فاروارتا تبتورتا fima anta min zikraha a cikin me kai kake ambatanta ma'ana kai baka san lokacin ambatanta wanda za ka faɗa musu Laita laysa indaka alaiha ilmuha laysa indaka ilmuha kai baka da ilimin ta hatta tazkuraha ballantana ka ambata musu ita wa huwa mimma ta'athara bihi 'allamul ghuyub na cikin abin da Allah masanin gaibo yake banta da shi sanin yau kiyama za ta ta aw kun aw kunta min alamati al-kubra ko kuma kai kanka kana cikin alamomin tashin kiyama manya manya maka aiko ka din wa anta khatimul anbiya kai ne cikamakin annabawa al-mab'uth fi nasibi sa'a wanda za a aiko shi a daidai lokacin da an fara jin hucin tashin kiyama wadalika dalilun yadulluhum ala al-ilmi bi wuqu'iha wannan kuma babban dalili ne da ke nuna musu yiwuwar faruwar tashin kiyama an karibin a kusa kusa fa hasbuhum hadhihi al-martabatu min al-ilmi wannan matsayar ta ilimi wannan martabar ta ilimi ta ashe ma'ana san cewa kiyama za ta tsaya shine aka yadda su iya ganewa amma yaushe za ta tsaya ubangiji da a iya ganewa kuma da sanga alamominta kai din kanka zuwan kana daga cikin alamomin tashin kiyama wannan an yi su sani amma dole sai sun san yi za ta tsaya wannan ba za su iya sanin wannan ilimin Allah bai so bayyana mutane yau ta kiyama za ta tsaya an gane ko ila rabbika muntahaha ya zuwa ga ka ne matukar ilimin tashin kiyama yake ay muntaha ilmi la ya'lamu hadiru wato makurar ilimin tafin kiyama wanda ba wanda ya sani sai shi innama anta munzir man yaktaha kai kana gargadin wanda yake jin tsoron faruwar ta ne don wanda yake jin tsoron zuwan tafin kiyama cikin cin moriyar gargadi da za a yi masa ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa atiyatan aw duhaha kai ka ce su yau mai rauna a ranar da za su ga kiyama lan yalba ba wani zama da suka yi fi kuburihim a cikin kaburburan su illa asiyatan face dai kawai daga la'asar zuwa faduwar rana audu ha ko kuma kawai lokacin hanci wato kafirai za su dauka zaman da suka yi na mutu na bayan sun mutu kafin a tafi kiyawa kamar dan kankanin lokaci kamar ka kwanta bacci kawai ka tashi bai ma kai yi ne ba illa asiyatan au duhaha ai asiyata yawmin yawmin bukuratuhu yawmin aw bukuratuhu za su tsammanin yin wata rana ce ko kuma safiyar wata rana wa saha idafatu duha illa ashiya ya ya inganta a larabci an yi idafa na lafazin duha zuwa ga ashiya lima bainahuma min mulabata da akwai yar dangantaka a tsakanin su izhuma tarafa an-nahari domin dukkanin su gaffan yini ne amma ba da haka ba ai ba dangantaka ta kusanci tsakanin yammaci da safiya dan tsakiyar rana ta shiga tsakiyar su garbin azhar ya shiga tsakiyar su kaga amma saboda kowanne gefe ne na yini safiya hantsi farkon yini ke yammaci dinnan kuma shi kuma karshen yini ke to shi yasa aka danganta ɗayan su zuwa ga ɗaya a ce ha wato ta hantsin yinin tare da cewa hantsin ba nashi ba ma'ana dai saboda dangantakar kowanne gefe ne cikin gefen yini guda biyu yace wa hakan idafatu da haka sai ya zanto cewa idafa din ta tabbata wa hasara idafata wuqu' al-kalimati fasila sannan abin da ya kayatar da idafa din aka sai duhaha shine kasancewar kalmar haɗin kuma ta zama fasila a aya wanda ayoyin wannan sura tun daga lokacin da aka ce banaha to an yi ta kare su da ha an yi ta kare su da ha in banda aka zo kuma aka ce a duniya al-ma'awa sannan kuma a ƙarshe aka sake rufe su da ha mursaha ha muntahaha yaktaha sannan kuma illa atiyatan ha duhaha wato ya dace da fasla ne abinda muka faɗa zama dare Allah ya kawo mana da wannan muka kuskure Allah ya kawo assalamu alaikum tambaya ne ne Allah ta'ala wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan fa ja'a lahu nasaban wa sifra kana rabbuka qadira wannan aya tana cikin suratul furqan tana bayyana ikon Allah ta yadda ya samar da dan adam daga ruwa wannan ruwa din shine uban mani da yake huwa da zai halaka min al-ma'i basharan ne wanda ya halicci bashar dan adam min al-ma'i daga ruwa kamar da shi inna khalaqal insana min nutfatin amshajin nabtali sai ce fa ja'alahu nasaban wa fihra ya sanya shi dan adam ya zama mai nasaba wa sihiran kuma ya sanya sarkuntaka domin akwai nasaba a kankanin mutane wane wan wane wane baban wane wane dan wane wane kanin wane sannan akwai sarkuntaka wane ya aure yar wane ko yar wane ko mahaifiyar wane ko kanwar wane wa kana rabbuka qadira Allah mai iko ne akan komai abinda ai kina cikin wannan yana cewa qalu bunu lahu bunyanan faluquhu fil jahim qalu bayani abinda aya take nufi kafirai suka ce ayi gini a jefa shi annabi Ibrahim abinda ake nufi da gini zami suka haka a gefen su kuma sai suka yi katanga sai da in ma ka fito daga ramin wannan katangar za ta hana ka iya fitowa waje sai kuma suka sanya itace suka rura wuta suka yi umarni da a ɗauke shi a jefa a ciki kamar yadda nan aya ta ce ubunu lahu bunyanan ku gina masa wani gini ko ku haƙa masa wani rami fa alquhu ku jefa shi fil jahim cikin wuta a wata ayar ta suka yi harbi kuhu wansu alihatakum in kuntum fa'ilin ku kona shi ku taimaki allolin ku inda da ke inda da suke ne za ku aikata Allah ce kullu ya rukuni li bardan wa salaman ala ibrahim sai Allah ya umarci wuta ta zamanto sanyi kuma sanyin na aminci da annabi Ibrahim alaihi salam me ya dangantaka da wannan da fa'ilal jahim hiya al-ma'wa lafazan al-jahim suna da cikin sunayen wuta wuta duniya ana iya ce mata al wuta wutar lahira ana iya ce mata al-jahim duk kowace su sunanta jahim haka larabcin ya nuna dangantakar zance zai sa ka gane ta lahira daban ta nan daban gona ta gidan duniya ba ana ce mata ba gona kuma ta aljanna ma ana ce mata gona to amma ka san ɗaya suke mazan matsayin su sun ne kawai sun suka yi tarayya amma ba ɗaya suke inda manzo Allah ya nuna cikin hadisi wutar da muke gani ta duniya duk da zafin ta kashi ɗaya ne cikin saba'in na wutar lahira kowane kashi ɗaya daidai da kashin da ya fi kowanne zafi na wutar duniya to za a haɗa guda saba'in Allah tsare menene ya fi dace sallallahu alaihi wasallam da sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yake dan ka shigar da salati kai wa annabi salati da kuma ahlul bait wanda kuma shine cikakken salati da ake so mutum ya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin mace ce mijinta ya sake ta kuma sai aka ce tana fita unguwa ba tare da ga wadda bayan halarta halatta bai halatta ba sai in larura sai ta kama dole sai ta to kuma nan gurin dole sai ta nemi izinin shi mijinta idan sakin dama akwai komai a cikinsa kuma a gidan mijinta za ta ke idda ko kuma ta nemi izinin wakilinta namiji wanda yake kula da ita shi kuma zai duba ya ga wata fita ce ta larura ta dole wata fita ce wanda ba ta dole ba fita ta dole sai ya kyale ta zai fita wanda take ba ta dole wata ba ta fita ba wannan shi ne fassara wannan ayar a takaice wanda kuma minkum ummatin yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la yakhafuna fil abinda aya take cewa lalle a cikin ku a samu wadansu al'umma lafazin umma yana nufin jama'a cikin ku lalle a samu wadansu jama'a ya dabu da alkhairi wanda suke kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf kuma suke umarni da kyakkyawa wa hauna 'anil munkar kuma suke hani daga mummuna wa musu da muflihun waɗannan su ne masu rabauta wato su da waɗanda suka ansa wa kiran nasu kenan wannan na nuna matsalanciyar bukatar a samu masu wa'azi da masu faɗakarwa a cikin al'umma wannan kuma yana cewa innal muttaqina fi zilalin wa uyun wa fawakih mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'maluna inna kadhalika najzi al-muslimin lafazin al-muttaqun ana nufin masu takawa waɗanda suke sanya shamaki tsakaninsu da azabar Allah ko tsakaninsu da fushin Allah babban shamaki da garkuwa tsakanin bawa da azabar Allah to imani da aiki na gari domin da shi ake yi shamaki wanda duk yake inganta imani ya rike wani abu a matsayin shamaki to ya bata kansa lokaci babban shamaki shine imani don Allah ya ce dan adam yayi hasara amma sai ya ware waɗanda suka yi imani da ake nagari gari wal asr innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari dan haka al muttaqi al muttaqi alladhi yattakhidhu wiqayata bainahu wa bain azabillahi wanda ke rikar fi zilalin wa'ayun suna cikin inuwoyi wa'ayun da kuma mare-mari na ruwa tunda a cikin aljanna akwai idanu na ruwa ainihin yasrawa bi haibadullah wa kajduna hadar ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ولا عيون ذيك إذا من الروا ملي ملي نروا كما يتجدوا نجني ما أنا كما عيون ko a ce a'ayun idanu da yawa ko a'ayun ko uyun duk ɗaya ne wa fawaki sannan kuma tana cikin kayan marmari min ma yastahu cikin duk irin abin da suke sha'awa ku duk rabu za a ce da su ku ci ku sha an kuna masu farin ciki bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka yi na aiki wato sai wannan yanzu aljanna lalle akwai buƙatar aiki ba a shiga aljanna ta hanyar addu'a kadai wato mutum zai aiki ba kawai ya ce Allah kai mu aljanna ba inna kazalika najzul muslimin kuma lalle mu muna kamar haka ne muke yin sakamako ga masu ihsani kaga ihsani din ma ai bangare ne na aiki aljanna dai ana shigar ta hanyar aiki ba wai ta hanyar addu'a kadai ba su galibin sauran suna magana ne kan suna da bukatu suna son a taimaka musu da addu'a muna fatan duk wanda ke ba sun bukata da alkhairi Allah ya masa sa. wanda kuma duke cikin tsanani to ubangiji da Allah ya yi masa wannan tsanani ya samu wannan kuma shi tambayar karshe tambaya ke kan cewa shi na makaranta ne amma yana ta'awar in ya zama ya cika aikin soja ya halatta ko bai halatta ba ina ga ya kamata an gama da maganar ya halatta ko bai halatta ba lallai ne ma a samu musulmai su rinka shiga cikin ayyuka na tsaro ba wai kawai ka shiga aikin tsaro ba ɗan sanda ko so ne dan ka sa kaji ka sa samara ka samu albashi ko matsayi ko wata rana idan mulki ya dawo hannun mulkin soja a yi gwamna wannan ta zanto ita ce manufarka a cikin kowane aiki za ka yi dukkan komai ka sa manufarka ta addini rashin shiga aiki da manufar addini ya fi da musulmi da yawa a nan da haka sai muka zama kashi biyu ne ko waɗanda kwata kwata ba za su yi ba suna ganin shigan ma kafirci idan ku mutum ya shiga soja su zama zakar dangi ne ko a gida an sallama mashi. to waɗanda su suke da ra'ayin tara a cikin suna ganin kamar ma idan an shiga an kafirci ko kuma waɗanda su da suka shiga suka ta kansu daga addini dukkan wanda ya shiga aiki kowane irin aiki ne kuma ya ta wannan aikin daga addini ya su suka ya kuma cuci al'ummarsa kuma babu yadda za a ka samu albarka a cikin aikinka inda ka kake ba ruwan daga addini kai ka shiga ne soja ko ɗan sanda ko ɗan security mai kai bayanai dan kawai kai ka samu kuɗin abinci dan ka ci abinci ma'ana Allah ya halice mu ne dan mu ci abinci sun abinci wasila ne na abin da aka halicce mu dan shi wato tsane ne ne idan ka ci na ci mu samu kwarin jikin da za mu yi ibada ibada sai aka halicce mu da ita amma Allah ga halicce mu ba kawai da mu shi ko duk kan kalla sai ga cewa ai ba ma gwanin da cikin halittar dan adam kawai sai an halicce shi dan ya sa kaya dan ya sa riga dan ya gina gida dan ya ci abinci to me da kana halittar da halittar dabba gida shi ma ba yana ci abinci ba dabba ba ta ci to amma bambanci shine kai dan adam mai hankali an halarci ka da ibada to duk abinda zai ci karo da ibadar nan to za ka kauce masa komin ne komin dadin ka komin gatan sa don wannan ibada kace tafiya da ita amma ka ce kai babu ruwanka da addini kai dan security ne kai soja ne kai dan sanda ne kai dan immigration ne custom ne ba ruwanka da addini ba ka wakiltar kowa a cikin aiki kuma ba ka da amfani ko ba ka san abin da kake ba babban abin da ya kamata ku kalla yadda su abokanan adawar mu da muke zaune kasa ɗaya da su su ba haka suke shiga aikin soja ba haka suke shiga aikin dan sanda ba haka suke shiga aikin dan iyar sai ba duk abin da suka shiga suna kare addini kai kuma sai ka zanto kai ka shiga babu ruwanka da addinin ka ba wata kariyar da ka yi wa addinin ka yawanci ma da kai za a haɗa baki a cuci addininka duk wani musulmi da ya cutu ta hanyar galibin jami'an tsaro a nan kasar yakan cutu ne a hannun yan uwansa musulmi kafin ya cutu a hannun kirista ɗaya sai musulmi hudu ko biyar ko sun cuce shi a yau ko a kano ko a bauchi ko a katsina ko a takwato ko a zamfara kafin kai a matsayin na mai wa'azi ko malami ko limamin juma'a ko mai makarantar islamiyya kafin dan sikuriti daya arne ya rubuta report akan ka musulmi goma sun rubuta akan ka dukkan waɗanda suke rubuta rahotanni akan wani malamin addini ko a Kano ko a Katsina ko a ina ne idan ka kasa su kashi ɗari wallahi tamanin cikin ɗari ɗin su musulmi ne kuma yadda suka rubuta wannan rahoto a kan wani musulmi goma ko shida ko bakwai ko takwas ba su taɓa rubuta rabinsa ba kan kirista ɗaya a yau a haka ake ba agogo ba don kai magana sai ka aikin gwamnati ne ya gadar haka

ko a je umara ko a je dubai ko a tafi america ko ingila ka dai ka dawo ka tsofa ka mutu kuma ubangiji ta Allah na dan da ranka inna rabbaka la bil mirsa Laranta cikin kyau. har yanzu a rikicin da aka yi a Kaduna ko musamman da suke tsaye amma dukkan jaridu muhimmai a kasar nan sun rubuta rahotanni da bayanai da aka samu cewa cikin wanda suka je kiro rikicin akwai ziyarar uzuku kaduna amma wa suka kira uzuku yana da gasar da najeriya ba ta suka kira shi duk wanda kaga an kira limamin juma'a ne amma ba a kiran fada a ce ya zo ya rubuta statement a ofishin dpo ba za a kira fada a ce ya zo ya rubuta statement sai malamin addini to me ya gadar mana da wannan saboda masu shiga cikin aikin sun ce su ba ruwansu da addini waɗanda kuma ba su shiga ba kuma sun ɗauka shi dan kafirci ne duk wanda ya shiga zai shiga jahannama tun da gwamnatin gwamnatin ta gutu ce wannan ba ne shirman da muke ci galibin mu in ba kaɗan ne da tsotsin cikin mu wanda suka shiga kuma suke taimaka addinin su wallahi akwai su sai dai adadin su ya yi kaɗan akwai su a cikin soja akwai su a cikin yan sanda akwai su a cikin yan security akwai su a cikin menene wanda suka shiga Allah ya sani suna taimaka addinin su kuma ba sa san ma wani ya san suna yi suna yi iya cikin nasu a daidai da'irar da za su iya to amma yan kadan ne kuma tun da sun san ba su da tsaurin gindi ko a cikin yan uwansu abokanan aikin su musulmi wanda suka fi su mukami dole su koyi taimakon da za su yi wa addinin ne in sun bayyana wannan na iya sa a kore su kuma babu inda za su kai kara ba su zai mutum mai kula daga sojoji ko ba wanda ya sai kara wallahi muna cikin tashin hankali a nan kasar muna cikin tashin hankali dole ne sai matasa kun shiga aikin soja da yan sanda dole ne wannan kasar da ake ciki a Najeriya ko kun ci ko kun so dai ba lalle bane ta tafi haka fatan mu ta dore a din ba mu fatan ta tarwata to amma abubuwan da masu mulkin cikin da suke gudanarwa da ƴaƴanta suke gudanarwa ba wanda kasar za ta dore ba ne ba to wani shiri kai in ta ji kowace al'umma a yau a Kano duk wanda ba ƴan asalin Kano ba in su bakwai ne sun san dan uwansu daya yana aiki a kamfanin ventilator a Sharata wani dan uwan nasu yana gidan fata wani dan uwan nasu yana can wajen dan zaki a wani kamfanin kusa da dogara wani dan uwan nasu na kaza za su haɗu ko duk sati ko duk wata suna da asusun taimaka junansu da kai da ni da mu ba mu da asusun taimaka junanmu a nan masallacin ko a can masallacin ko a can masallacin mu ne ko muke zaune da ka mu ne muke zama na rashin barfa zama na jiran mutuwa don duk wanda yake zama babu shiri zaman jiran mutuwa yake zaman tsantsayi kawai yake zaman kasala wato dole ka faɗa mutane da siya wala in ka faɗa musu ɗari in Allah ya kaddara a samu tun uku wanda su ɗauke ta da gaske wasa cikin ayyukan su kuma Allah ya sanya albarka a cikin aiki amma ta yana kuma namiji suke na da yawa wanda ke fuskantar mai yana da yawa kuma ba mu da wata al'umma ba mu da wani mutum biyu da ke tunani dan mu wannan shine abin da fi komai tashin hankali jigawa an tare ta da Kano amma duk tsakanin gwamnan Kano da gwamnatin jigawa a ko wata mahada ta su da suke tunani dan al'ummar su a ce za su haɗu a shekara so biyu ko su uku kawai dan al'ummar su Kano suna da boda da Katsina amma dan Katsina din suna da alaka da Kano gwamnonin ko masarautun wajen wai kawai su hadu dan tunanin ga wata masifa tana fuskantar al'ummar da haka muka zama tuwanci shi yan Niger Delta kowa sai yan ta'adda ne da bindigogin su da komai su kama ma'aikatan gidan mai kuma a zo ana tattauna da su da gwamnati da Allah a dawa dawa ake tattaunawa da gwamnati da zai ko da gwamnati da gwamnati sun zama gwamnati da karfin siya mu ko muna nan a haka kuma za mu ci gaba da zama a haka a wannan yanayin da siyasar mu take ciki a wannan yanayin da malatar mu take ciki da wannan yanayin da sarautar mu take ciki wallahi haka za mu ci gaba da zama in ba gyara ba kuma kaskanci yanzu ma aka fara gani sauran bayanai kenan da kwai assalamu alaikum